أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ما Allah سبحانه وتعالى godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya nuna mana wannan rana mai cike da albarka kaya daga cikin karatun da muke gabatar da karatun wannan littafi mai suna wato mala ya sau a dafalin musulmi na jihar min jini wanda littafin yana magana ne a akan abin da ya shahi tarbiyya kuma idan ba a manta ba mun dogo karatu wannan littafi mun tsaya daidai shafi na tamanin da ɗaya inda malam ke magana akan ada musulatun rahim wato na dubban sadar da zumunta da manta ba satin da ya gabata mun yi magana ne akan abin da ya shafi. ladabin mu'amala da uwaye an yi bayani mala ya kawo ababe guda goma wanda ya kamata ya su ma'amalaci uwayensu yau kuma zai magana ne akan adabu silatun rahim da dubban tsar da zumunta ya ce su'al tambaya kaifa asulun rahim yaya zan sadar da zumunta jawab ansa ya ce ziyaratul aqarib daga cikin hanyoyin sadar da zumunta akwai ziyaratul aqarib ziyarar dan uwanka min al-akhi tun daga dan uwanka wanda kun ka hada shakikinka wanda uwa guda uba guda wanda kuka hada uba guda wanda kuka hada uwa guda uba da ɗan uwanka sannan wal ukhti ɗan uwarka ita ma tana daga cikin wanda suke da haƙƙin ka dinga kai mata ziyara kuma yana daga cikin ladabin wato mu'amala kyautata zumunta kai musu ziyara wal ammi wal amma kanan uba sannan da kuma wato ƙauna uba ɓangaren ɗan an ka ce ammi ana nufin wan uba ɗan uwan uba dai a taƙaice ɗan uwan uban mutum ilan uwan babanka ko ƙanan babanka ka amu yanzu babban musibar da mun kawada shi ne mutum bai yadda yana da wani uba ba in ba uban da ya haye shi yanzu sai ga ɗan wannan da shi da babanka ubansu guda wannan da shi da babanka ustu guda amma babu kulawa saboda da a tsarin addinin musulunci ya tsara waɗannan kasar da zumuntakka da su ɗan uwan ubanka walhal walhala da hal nan wal'amati yar uwar babanka kamar a ce yar babanka ko kaunar babanka ita kira amma shi kuma khal dan uwan mahaifiyarka dan uwan mahaifiyarka shine khal sai khala yar uwar mahaifiyarka an gane ko wa baqiyatul aqarib sanan da sai ayi magana sauran yan uwanka su shigo ciki to yan dai in mun kalli yau rayuwar da muka a haka a yau ni dai ka a sai da nisa a tsaya na da dastani yau wayannan abubuwa gaskiya ba ma kulawa da su kwata-kwata an yi jiwa da su Allah ya ganar da mu kuma Allah ya ba mu ikon kulawa da da ba a yi karatu da yawa ba ba a san mutum ya kwashi littafai da yawa yi karatu za a ga yadda ake kulawa da zumunta amma yau an yi karatu amma yadda ake da zumunta wannan yana daga cikin abin da ke kawo mana wato shiga wahalhalu na rayuwa rashin mutunta mai mutunci yau za ka je mutum ya ce kanin uba ne a a cikin gaba banka ya ce a babansa ne ya ce a ya ya ce a da turan nan ka zuwa makaranta ta ba da wani abu to tun da bai baka wani abu don zakara makaranta ko bai taɓa ma wata lura ba kana da wani za a yi ka cire shi daga zama na yawan ubanka ko ka cire shi daga zama na kanan ubanka ko ka cire shi daga zama na kanan uwanka in ka da za ka yi sai ka hana yanda ba za ka iya hana ba dole ka ne kamar sun su a da inda man ka fito tsakani da Allah uba kunya ma yake a jingina ɗane rai uba kunya ya kaji ɗane wai a ce wai ɗane na sai dai ɗan ɗan uwa ne kana jin kunya a ce wai wanga wai wai ɗan cikin kana wai har shi shi ka ka jawo ga jikinka ga dan wanka ko dan kanan ka baka sai dai ka ja dan kanan ka da dan wanka shi ko wanka ko kanan ka ya ja dan ka hiri ya mai goma na arziki to amma yanzu ba ban sani ba jama'a ka ni ina ka maganan nan ko ba haka take ba wannan ba eh, eh alaji kana jin magana da na ko to kaji inda matsala take kuma dori in da cije ta gobe gida sai ya fara taimaka yan wato yan kani eh gaskiya ne bambanci ga in ka tuwo da to in ka tuwo da ne yanka gaskiya shi yasa matsala ta shigo wanda dan kanan zai ce wani ah, zai gaskiya na wato kenan har da uwayen na laifi in kun fahimci abin da shi Allah ya magana ko su ma uwayen na laifi saboda rashin ja dan dan uwan kusa da kai to shi ma yana haddasar da rashin wato shi ma ya gane mahaifi ne ga da kake da shi kuma gaskiya ne tsakanin da Allah sannan yanzu bi ba mala abaka kullu da wani abu yanzu wurin ga ayi muna wani abu na darasi yanzu nan da nake karatu sai da ce kwan rabar shi magana gaban ku an sai ni sai ishara ya ce alaji shi magana kabbir nan wasu mutane guda biyu suka to inda annabi sallallahu alaihi wasallam guda karami guda babba karami yayi ne yayi magana sai annabi ya ce a'a bari babba shi magana eh kabir kabir, ka dai girmama waɗanda ababen yau in kun ka kula dukka babu su tsakani da Allah kuma in dai muna son rayuwar mu ta yi kyau irin yadda ta su ta yi kyau wala sai mai gyara wurin tsakani da Allah ni dai na sani na tashi gidanmu akwai kanan mahaifina wallahi ne dai ga lokaci in ba da bayan ma san mashi shi a mahaifina ba na jima duk wani abin da nake da bukata da shi ban fara zuwa da mahaifina irin ta yadda shi to gaskiya abubuwa suka zo suka caɓe mata ma da suka kawo matsala mata suka taso da aka fara kyan wancan lokacin shi bai da ɗaya haka sai yadda gaba ya fara samun tsaya da sai mata sun ka shigo kana wahala da ɗayan wasu gana ka to sai arzikin ka ya kare wurin ɗayan dangi Kai, komi na ka sai ya kare wurin wahala da ɗayan dangi mana ma na su fara samun matsala abincinsu da aikinsu haɗe yake wala ismaila sai aka fara samun mata su kai sanadiyya sai da aka raba aiki kaga sunan zumunta ta fara samun matsala an ka raba abinci an ka daɗawa da ba mu san bambanci ba mu a gidanmu ba mu iya gane wanga kaza mu saboda duk matan gidan kowa talle guda da aka amfani da shi duk cewa ne guda na aka ba ka iya ganewa daga bayar da aka zo su aka rarraba nan na da hankalin mu ya rakawa a shi wanga shi a uban mu wancan kanan uban mu to daga nan da aka fara samun matsala Allah ya samu gani eh to shine yake magana anan kenan ya ce abu na biyu daga cikin ladabin tsar da zumunta alhisanu ilaihin bilkaus kyautata ma ‘yan uwanka ta hanyar zance mai kyau magana mai daɗi walfi'il da aiki wa musa'adati da taimakon su. duka duka ababe guda biyu na malai faɗa amma fa ladubban sadar da zumunta suna da yawa amma nan ya dunkule su kawai ya basu biyu amma Allahi ya kamata a ce a samu wani lokaci a bude su suna da yawa yanzu dai koran da kuka gani ai ba kananan ba a dunkule da ba al ilayhim yi musu ihsani kyautata musu ta hanyar magana ta hanyar aiki sannan wa musa'adatu da taimako yan uwanka sai zuwa musu wani ma ya dauka yan wani da wani ake cikin dukiya duk abin da muke kallon duk wanda ya samu arziki shi ya wahala shi ya boko ne shi ya yawan zuwa jami'a ta ya gama digiri ne na ɗaya ta digiri ne na biyu ya ta yi daktarin ne shi ya gama shi ɗai ya wahala shi ne kuma zai arziki duk wadancan wasu da ba su yi ba to wa ce maka wata rana akwai wasu mutane guda biyan on juna suna majalisar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗayan yakan je kasuwa ya kasuwanci ɗayan yana majalisar manzo Allah sarsuwa bai zuwa ko'ina kullum yana ne yana ta karatu shi ne ranar uwan ya zuwa kasuwanci sai ya zo ya kawo ƙarar wanga ya ce wanzu Allah ka ja kunne ne mutum bai yiwa ya ce bai da aiki sai karatu kullum yana zaune nan ni ina ta wahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ah, to ka sani ko taimakon da aka yi maka na kasuwancinka tattalin ka na haɓaka la'alla ko da ɗan uwan gana naka mala hadda mata ana haƙuri da ita saboda akwai matar da dukkan rabi da ita sai Allah ya jarabce ka sai Allah ya jarabce ka shi yasa ga mata na ta ai wanda mai kashin arziki wanda ko wannan duk shi ko canza canza dai da ba wata mace wanda aka tawaye ta adda kashin arziki to Allah da ya halice ta shi Allah ya wani kashin arziki da kashin arziki amma dai lalle har da mace aka ce kun taya tare da kai da ita kun yi wahalhalu da kai da ita tun kana saurayinka ka aure ka baka da komai ka zo ka samu arziki ka wulakanta ta tabbas ya fi an jarabce ka kai ko yawon auren ƙananan mata bai kaji ba ina jin waɗanda abubuwa kun don su irki ku da ci ya ko sani akwai mata duk ita al'ada ce ta babban mace babban mace ba mana ne mata ka ku al'ada ce ta ita wajen ta kai daga gare ka sai ita duk inda ka ɗauki kawai ka ajiyar ta azawa al'ada ta haka mun ka gada iyaye da kakanni to da ka ɗin mata hudu kai ita babban mata kana ganin kai mai gidansu ne su mai gidanta ɗan amma su duk ƙarƙashin da su yanzu za ka ga wani gidan ma duk da waɗanda kayan miya su magi da sauransu suna wani babba in ki taho kina son magi ki ce yaya ina kwana a ba da magi sai ta sai ta ɗauko ta kukkulla abinta kulli kulli wallahi malam ta yi kulli-kulli na magi ta yi kulli-kulli na gishiri ta yi kulli-kulli na komi kai har da gumba wagga gumba da ka sani ta gwanu yayi da ta kulla abinta in ki to ran aikin da shi ta wani da shi kuma ran aikin shi da ta baki kuma wannan wani bangare ne gaskiya da su yau ɗan duniya na kallon a animar ga wani zama ba don ba ita da ka aure ba su yan duniya haka suke kallon ko su amma wani bangare ne wanda ana kallon ita ta zauna da kai tun ba kada ita ta sanya da za ta gudanar da rayuwarsa da kai to da haka sai aka ce to a bata muna ta samun barawasa da mata wurin sulhu akan matsalar to malam ita ka aure na sai eh, menene menene da sai ki saurara ita ya yake kici ya hankuri ki bi ta ke ki so yanzu in wata ta shigo gidan nan ta wulaƙanta ce sai yake wacce kaga wani lokaci in ba ta sa'o ba son gaskiya ta ce a ni ya ba wannan nake ba mana to tun da ba shi kike ba sai ki abin da ke. ce sai ke warke kasu yana daga cikin abin da mata an san dole ba su jin daɗi ka tsaya ka faɗa musu gaskiya in mai gida ka isko ya tsara gida ne akan haka shi in ku tambaya in ya tsara haka ya ligi yace shi komi aka so gida ne mata ne kowace bai ce ke ba kowace duk tun daga mai bi miki kowa ka son wani abu a ce wadda ya yarda da yadda take mace na ɗin gida ne su da ka ya ba su waɗanda abu shi ce ne ke da ki aure ai kamin ki aure ke san yana da mata kuma ke san yana da uwar gida ne kuma yan hakki na so tun warko kamin ki shigo ki binciki tsarin gida ne ke jiya yanzu ba magana ni da na sa haka haka katsila kai min ban tawa ina shirme na kika in ba ki zuwa bismillah sai to ina zanna ka lalata min rayuwa da yemi da yemi ya lalata rayuwa mun yi irin wannan da wata mata nace da yemi ya aure ni nace ah, to sai da ki ba aure kun kai ba in kun samu matsala ba wani abu dalili ya saki ji ba ki zama kike ki ai ba zarafi ba aure ci yi ba da waɗannan maganganun tsakanin da Allah ba mata ba su musu daɗi yana daga cikin dalilan da ma kuma mata ba su tuwa ne gidan matsalar su saboda irin waɗannan maganganun sai a ce oh ka ga Allah shi malam ka san uwar gida ne ta mallake shi saboda haka gobe kin ke dori ne da wata magana to da Allah jama'a mutum na iyawa kuma in ma yana iya mata ne hudu duk ya raba su ko wace ya masa gidanta daban ko wace in ya tashi wani ya siyo mata maginta katin katin na shekara ba gishiri na shekara tattasai komi na shekara ko wace kowace kamata tana da hali ta rage naka Allah ya samu dace don ka wannan bangaren yana da bukatar mu ba kulawa kwarai da gaske Allah shi mun jagora abubuwa biyu ɗaya na kawo game da abin da ya shahi ladabin sadar da zumunta amma in kun ga samu littafin sahihul adabul islamiyya mai wannan littafin ina da ya kama bai kusan goma sha shida na ladabin mu'amala da yan uwanka to in kun samu wannan littafin za ku ga an buɗe bayani Allah ya samu lafi akwai mai son shi magana dan za mu fita daga bazin mu yi fada wani mu wuce dai ko to adabul akhuwati fillahi ta'ala wato ladabin yan uwantaka saboda Allah yanzu ga munan wani don Allah jama'a yau in an ka ce ban da lahiya duk wanda a wurin da sai inda ƙarfi ne ƙari ba haka ba kamar yadda kaka jin in ɗan uwanka bai da lahiya na jini haka haka jin yau ɗin ban da lahiya in ba kan lahiya haka da ka ji to me ya haɗa mu wurin ga addini duk wanda ka ga wurin gana son wani yana son ne saboda Allah saboda baka da wani abin da za ka ba mutum wanda za a cewa wai don wannan abin da ya son ka sai kira al'akuwa al'islamiyya to don haka sai ba da ce adabul akuwatu fillahi ta'ala ladabin yan uwantaka saboda Allah to ga tiran za a yi bayani su'al tambaya kaifa akuna ma akhwani wa asdiqai ya ya kamata in kasance tare da ɗan uwana da abokanina abokanina waɗanda alaka ta hada mu saboda Allah ɗan uwana na addini ya ya kamata in kasance tare da su ya ya kamata in yi mu'amala da su jawab ansa malaka ce ahib wa usahib al-akhya na farko kaso so su ka yi abutaka da su ka zaɓi mutanen kirkin cikin su su ne abokanka kenan daga cikin yan uwantaka ta saboda Allah za ka so mutum ne saboda yana da halaye na fara shi sai haka so ne ka ƙaunar shi ila rura ta same shi za ka je kana son ka sai mai yan abin murna ne yan abin bakin ciki za ka sai ka bakin ciki sannan ce a tajannabu wa atruku musahabatul ashrar yace zan nisanta kuma zan bar abutaka da shirkatun mutane duk wanda ka san ba mutumin kwarai na daga cikin yan uwan suka saboda Allah ba za ka yi da za abokin ka saboda aboki ya ga cewa ga aboki ne to in wani abu ya faru yi ba daidai wuce za ka yi sa rubuci shi yasa dole za ka san wane ne abokin don haka duk wanda za ka kaunata ka so shi ka tabbatar da mutumin kirki ne ba mutumin banza na domin shari'ar musulunci ba ta yadda da kai abuta da mugun mutum ba in dai kai ba mugun ba ne amma in kai mugun ne sai ka yi abuta da mugun ɗan uwanka yadda za a ga yanzu uh, hukuma jami'an tsaro in sa kawa mai laifi son suke su ɗauko duk wanda adda alaka da shi duk da waya ka taɓa yi da shi jajibin ka za a yi a kano waya wanka a waya sai a ga ina yawan kiranka ya ce ka zo ka yi bayani ana ka. kai ma kana da hali irin nashi yasa ko ga hatta da waya kai kokari duk wanda ka sama wasu mai kirki na ba bari ya dada kana da lambar waya in ma ha wani abu na sai dai ya kire ka to ko kiran ka haka ba kira ka yi ba to da haka kiran ka me alakar ka da shi to nan na sai ka wahala ka min ka tsirin da kanka to da ka duk wanda ka sama mutumin kirki bane kakka yadda wata alaka ko ta a ta da shi nesa nesa kawai Wani yana daga cikin yan uwantaka saboda Allah sannan na uku wato shi shine usallim ala ikhwani wa usafihahum zan dinga yin sallama da yan uwana zan dinga musafaha da su wato na daga cikin Ladabi ‘yan uwantaka a musulunci, ‘yan uwantaka saboda Allah in ka da ɗan uwa kai mai sallama. Sannan bayan kai mai sallama sake huska da murmushi, ba kai mai sallama ka ɗaura huska. Kai mai sallama kana murmushi kana mai sake huska. Sannan kai musafa hada shi. Wannan abin da kayi shi, kayi ladabin soyayya ta saboda Allah. ka yi bai abinda musulunci ce kai tun da ka yi masa wannan sallama ka saki huskarka kuma ka yi musafa a shi sallaman nan da musafa ba karamin abu ne ba alheri kusa da ka yi sallama addu'a ta kawa da uwanka assalamu alaikum assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata gare ka zaman lahiya Allah ya kawo mana zaman lahiya kaza kaza shi ne kake dawa ko ba haka ba don haka ne yake cewa in yi sallama da ‘yan uwana kuma in yi musafaha da su sannan udu'uhum haka ne a'uduhum idza marad zan je gai da su in ba su da lahiya daga cikin ladabin soyayya saboda Allah in dan wanka lahiya in dai ka jiya ka je gai da shi wa da ulahum bishafa kuma in yi musu addu'a da waraka ina daga cikin ladabin dan uwanka ka soyayya ka saboda Allah in an ga cewa ga dan uwanka ne kuma addini hada ku da kai da shi in bai da lahiya ce hada in inda yake bai yiwa ka tai ya akwai waya ka kire waya in kiran waya tai babban mutum na ba a kiran waya tai ka ce eh yan uwa ne duk wasu da ka gamu da dan uwa ne ko da ne ko kane ne ka ce ya jikin wani ashewa wani wani tsotsai an karu da shi to Allah ta yi kayan abin da musulunci cikin shi sun da yana da girman da ba kai ba kai isra'il da yake shi kenan kai mai addu'a cewa Allah ya bashi lahira. to da kayan wannan ka sauke nauyi ko ba haka ba da haka ba lai ce na hudu shine a in je gaida su masu lahiya wa da ulahum bi shafa'a yi musu addu'a da Allah ya warkar da su kuma haka ba a na biyar wa ash wa ash haka ne wa ashamtul adish ina shamma cewa mai ashi cewa ina daga cikin ladabin soyayya saboda Allah shamma cewa mai ashi cewa in mutum na yi ashi cewa dan uwanka ka shamma ce masa sannan ujibu da awatuhu Iza da ani li ziyarati zan amsa kira nai idan ya kiraye ni zuwa ga in ziyara kun san munan babu da irin waɗannan ɗabi'u ba wanda zaka ce da Allah wani na ga yake gidana ka zo gidana ina son ka kawo min ziyara babu wannan ba al'adar mutane ba ɗabi'an mata ba amma gaga larabawa eh, in ka ji an shaji kana gani balarabe guda zai zo yi tsaye ci jama'a ya kaso kawai mutum talatin wani ɗari yi tsaye in ya samu waɗanga mutum goma ya sa su mota su ce suna kai da Allah su kai mai ziyara gida su koma su ɗau wasu sai ya yi mota goma ku tashi ku ta yi kuna zuwa gida na juhi baje ku falo ne a kawo muku da jaja mashawiya kaga da jaja mashawiya eh? eh? eh, lahaba da jaja mashawiya eh eh lahaba da jaja mashawiya eh naman kaza su yayi a ka'ida ai bana rabe in ga kai akwai talauci eh <laughs> amma da duk da haka ai malama wato ko mun da muna dan gwadawa da abubuwa na karuwa fa mai abin da muka iyawa alayyar dudu shinkawa da wake ko da ko shinkawa da wake ai kasa ga manyan wallahi ko zuba kada da da shinkawa da wake malam in kaddawa malam kace don Allah jama'a an gama karatun ga ina so ku dan kai ziyara gida na sai wallahi ka asiri ni da kunu kunu wanga in kai ji su kunya kunun ka malam ranar karatu kace to don Allah jama'a ina so dan an ga ta ya kudan biya a kai ziyara mala ana zuwa an kai zaune ka tambi yan kohunan ka an ka ba kunun nan malam ai malam lahiya launi wani jihin kai shi kenan sai ya ga kare goma bai kare bai da wani abu ba ni ganin na kai ba talauci na ba ba al'adar mu ta kawai mu ba mu san muhimmancin abu ba eh yawa mun ce tafsir naija naija wanga duk da aka gama taska a gama ya ce to jama'a yau muna da gayyata guda biyu alajewa wani ya gayyace mu ta gida ne a buɗe baki alajewa wani ya gayyace mu to amma gayyata alajewa wani ta rigaya don haka an ba alajewa wani hankuri shi ya bari sai gobe to da haka yau za a je wurin wani can za a buɗe baki in an ka tashi za a kawo motoci a faka malam in an ka ta wurin nan kuwa wani na iya yanke sa wanda bai da ƙari sai ga yayin sharabu kuma wallahi malam in ka ga waɗannan mutanen ba wai wani masu tattalin wani arziki na irin da aka ɗauka ɗabi'a ɗaya ta su sun ɗabi'antu haka kamar ma abin kunya ne a ce wai tun daga farkon ramadan har ya ƙare baka gayyaci mutanen gidanka ba an ga ta abinci su ganin suka yi talaucin da ya kai ga haka nan ya ɓaci ya san ce muku munan ba al'adar mutane. ba da biya mu ɗaya ta ba ya kamata kuma mu samar da ita Allah ya taimake mu eh, don shirin shirin dan daina kara mu nan mu saboda haka zan su kiran waɗanda suka kiraye ni dan uwa na in ya kiraye ni sai in kai mai ziyara ce cewa na kawo min ziyara ya kamata ka mai ziyara shi ko duk abin da Allah ya hore mu ce baka sai ku kai hankali ah dama in ya ka dan wani abu ko ruwa na kashiya sai ka ci tuwa da ai addu'a ya daga hannu yanzu kai sai a ce wa da aka yi wacewa da addini na wani ce gidan mutum ko ruwa ya kawo ko fiya wata kowa ya sha za su ku jama'a ya addu'a sai ku yi kanku addu'a ku sa cikin addu'a yana daga cikin kuskuren da malamai kai sai su yi tawa wasu mutane addu'a ba su haka kansu kai tawa wani addu'a kai ba su kansu ka haɗa da shi da kai Allah ka ba mu lahiya Allah ka ƙaro mana tattalin arziki amma sai da mutum ɗaya mutum guda ɗaya ka cewa ubangiji Allah mai gida Allah shi ba ka kai ba kai ba kai ba don yana yi wata addu'an ga da aka Allah da mala'iku da suna amin amin du'an amsa sada shi ya samu dako kai ta zama wada tunda shi ya kasu a wani malami yana ga da kuskuren malamai wurin ya za ka kawa wani addu'a kai ba kawa kanka ka haɗa da kanka da shi ko ba haka ba ka haɗa da kanka da shi ka yi ƙa'idar addu'a yanzu za ka yi rawa kan ba haka kaci sai ka haɗa da wanda duk za wa amma wani dai haka wa addu'a sai ba kawa kanka to shi dai zai ga haske kai kuka zama cikin duhu su al'ada malamai ma sai su zama cikin wahala ba su da niyyar su yi ta na eh eh eh eh ok shi suka wani da shi to amma dai ai wannan ko ba ladabin addu'a na da ladabin addu'a in kana addu'a ba ka addu'a wa wani shi ɗin baka sa kanka ba ku karanta ku ga cikin ladabin addu'a ladabin addu'a ba ka wa wani shi ɗin baka wa kanka ba ka hada jam'i mana da kai da shi eh eh kwarai ko sannan kawawan eh kan kawawan ka ce ba kawawa kuma galibin addu'a wadda sai tasiri ga wanda za kawa ba gaban ido ne gane ya ba mu galibin addu'a da za kawa mutum gaban ido ne fara na iya shigowa amma addu'a tsakani da Allah bai kusa kana yi ka koma lungu kai zaune ka ga yana da bukatar a mai addu'a ka ga cikin wani yanayi wanda ya bukaci addu'a sai ka daga hannu ka yi mai addu'a to Allah ya yi amsa wannan addu'ar sama ga addu'a ta waje da za ka yi gabanin ko gaban wani nashi don sako ya kai gare don a kaɗo makulli ko Ah! ai yanzu in kai addu'a gaban wani na wani na wani kasa gaban wani na kai gaba da yana zuwa ce suke wannan gida mal na kokari duk sanda ya karatu da nan da ma karatu sai ya abuce ka ya ce to lallai ko ya kamata ni haka ya kamata ya ce to ma da yana yana yana yana a yana yana abu a yana yana shi kaga mu kai ya muka tashi ga fitan ba to daga ni dai gaskiya na ganin shawar in wa mutum addu'a daga ni sai Allah ita ke kira addu'ar wanda baya da bai ma eh sai eh, bi gai addu'a bi zahirin gai bi zahirin gai wanda bai ma bai ma san karayi ba mutane sun yi son da za a yi gaban su ko ka suka son wanda za a yi mutum bai nan ba Allah ya kare mm, ana yin mutum addu'a za ka gashi amma dai in dai wajen Allah shi amsa na to wadda ka yi ba gaba da ta haita su yi na haka wani lokaci na harara mako ko mu isuwa ne kuma gani a isuwa to to sai ce aqdumu lahu nasiha yana daga cikin ladabin soyayya saboda Allah ka gabatar da nasiha ga mutum yanzu ga mutum ya yi ba daidai ba ya kure kai mai nasiha sannan na bakwai ko na takwas an surhu ya za zulima ka taimakai in an zalunci wa amna'ahu an zulmi kuma ka hana a zalunce in ka ga wani azzalumi na kokarin kai gare kana iya hana shi haka bari a kai gare suna daga cikin yan uwantaka da saboda Allah sai eh, na na na tara duk da bai kawo daftara ba ina jin kamar gabe ta yi sai ce eh sai eh, gabe ta yi da na tara da goma na sai eh, da na takwas da na tara ya haɗe sai na goma ahib li akhi al muslim ma uhibbu li nafsi ahibbu li akhi al muslim ina so ma dan uwa na musulmi ma uhibbu li nafsi abinda nake so ma kaina na alkhairi kuma ina guje masa abinda nake guje ma kaina na sharri sannan usaiduhu idza hataja ila musa'adati zan taimake shi idan ya buƙatu zuwa ga in taimakai duk da kaga mutuna da bukata ka taimaka ba ba sai ka taimaka ba kai da ganin huskan mutum da ganin yanayin wani wani inda shi zai bude baki ya ce wani taimakanni wala hasirihi mutu in shi zai bude baki ya ce wane ina cikin matsala wallahi wani sai dai ya mutu an samu wani mutum a kano ba da daɗewa ba an kai shi ya ce wurin mai gero mai sai da gero ya ce a auna mai mudu kaza an ka auna ya ce to ga ina jin kowa ya sai ko abu ya ce ga ta a riƙe hashi sai shi dawo shi kawo kudi a bai abinci sai mutumin na yace shi kan bai mai haka bawan Allah na ya koma can jihi ya tagomi ko da an ka ta ya mutu ta gani bai iya roƙo bai iya roƙo bai iya ce mai kai cikin matsala na gito bai iya roƙa amma abin da ya ba ya bashi kaya ne matsayin talme ko jingina in ya kashi ba shi a addini ba a haka to a yi haika da mutunci to mutane ba su haka yau mutane galibi sun ɗauki sana'ar roƙo suna ba ta muhimmanci ba da biya kware ta an sani ana cikin matsala an sani amma wani abu da ka yi shi ƙara ka yi shi to da haka wallahi sai mun kula da wannan sannan na goma sha biyu لا امسحه bi بقول او فعل aw fi'lin ba na shawar dan uwana da cuta ta magana ko aiki ina daga cikin ladabin dan uwanka saboda Allah kada ka cutar da shi da magana kada ka cutar da shi da aiki sannan na goma sha uku eh sirra ka kiyaye sirri sirrin dan uwanka mutum ya kire ka ya sirri da kai a matsayi na makwabcinka a matsayi na abokin wanda kuka sallah ga sallaci guda ya yi sirri da kai da Allah ya kiyaye wannan sirri na goma sha hudu la ashtumu ba na zagin shi ka zagi kowa la ashtumu au ugutabu ba na jiba ka zauna tare da kai ya dan uwanka na addini a giba ne kowa ya san giba aw ta qaru ba zai kokarin wulakanta shi ba aw aw ahsuduhu ko yi masa hasara ba na masa hasara wala atajassasu alai ko ba na bincike akai ka kawo bibiyan mutum kai mutumin ga satin na kala bi na gani gare sa biya an kai ina ta wai wace harka ta na ga ya sabbin so soji ba da kanu da jima'a da kayan da wani yasa wacce jama'a kuma ya yi sabon dinki ko ya ta kira wa ya saka ni ruwanka ka ta shi muna ɗin shari'a ta ce ka ga wasan da sabbin tuwayi a'a masha Allah so haka an kai ubangiji Allah ya guda ba ka kashe lahiya Suke ke nan ubangiji Allah ya guda ma ka kashe lahiya ka ji daɗi ba ka ji bakin ciki ba au ugushan kuma ba ne masa algus banda wa juna algus kowa ya sa algus to banda wannan to a takaice jama'a waɗanda ababe guda goma sha hudu su ne ladubban zama da ɗan uwanka saboda Allah dan za mu tsayawa bin da makaranta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu da abin da muke jin tsoro Allah ya yi da damuwa shi daya dukkan matsalolin da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu da matsalolin da muke fuskanta a cikin gidajenmu da matsalolin da muke fuskanta ga kawunan mu Allah hakuran yi mana Allah ka yaye mana damuwa kowace iri Allah ka mana zaman lahiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu Allah ka yaye mana damuwa ka taimake mu ka Allah muna iyaye iyayenmu da suka riga mu gida na gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama Allah ka ji kansu mu kuma Allah ka ba mu cika da imani marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya Allah waɗannan yare da ka ba mu Allah ka ba mu iko musu tarbiyya da musulunci matan ka shirya mana su ƴaƴan maka shirya mana su kannan maka shirya mana su ka azaba ga tafarki mu daidaici la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin اللهم